muddin suna bayarwa wa idza mana uha nuzi'at idan sun gaji bayarwa sai Allah ya kwace ta mai fa wala ha ila gairi sai Allah ya jirkita ta zuwa ga wasu su su ci gaba da bayarwa su ko zauna haka nan tunda ba hukun ba kowa to su zauna haka nan ba su da abin da za su bayar balle a dane su to Allah ya kiyaye to mu ci gaba Allah la ilaha illa hu na'am al qayyum Allahu wai wannan suna shine Allah la ilaha illahu ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi ai la abu da bi haqqin fil wujudi illa huwa ba abin bautawa da gaskiya cikin wannan halitta baki ɗaya sai Allah alhayy wanda yake rayayye adda'imul baqa'i mai dawwamamman wanzuwa wato yana nan har abada alƙayyum kuma mai wadatuwa da kansa ainihin baligu fil qiyam bi tadbir khalqi wanda ya kai matuƙa da tsayuwa da gyara al'amuran halittarsa yana aje komi inda ya dace eh ka duba in an kai ruwa ba wai da yin ruwa nan take ciri zai hito ba sai an kwana an yi ne an sake kwana abin nan da a cikin ƙasa na iri ya kumbura in ya kumbura ya fashe ma'aikata na nan suna aiki ya fashi ganyen da a ciki ya jiƙa ya rayu da yana gari ya koma ganye sai a mulmule shi ya hito kamar allura ya hito da tsini ko wake ne ko gyada ce ko sure ne ko tafasa ce ko gero ne ko alkama ce ko shinkafa a mulmule ta koma tsinke kamar allura sai ta hudu ke ƙasa ƙasan nan mai kauri sai Allah ya bata umarni ta ɓare sai tsini ya hito tsinin nan yana nan yana hitowa kamar ana murza shi sai kuma ya walwale sai ya buɗe nan za a gane wanga tsinke dai hito na shinkafa ne ko na dawa ne ko na masara ne ko na wake ne ko na gyada ne ko na balataya ne ko na arkiya ne ko na tuji ne ko na acca ne ko na tamba ne ko na rake ne ko na menene nan dai za a gane bayan kwana uku ko kwana hudu ko sati guda nan ma za a gane bambancin waken gizo-gizo da waken darni da waken mutane duk su hito to kamar haka za a ga mace a hito ya yar ya yar jaririya gata ana nan tana nan tana nan tana kuka tana shan nono wata ran sai ka ta daina shan nono wata ran sai ka ganta tsaye tana gudu sai ka ganta da ran bata yi wata ran sai ka ga wani ya hito ya ce yana so yan nan na sun hito sai a dauke ta a wanke ana nan tana nan tana kwana da mijinta gobe su jibi sai ka ganta da ciki ita ma bai ta zo sai ta hidiya wannan tadabiru da khalqi kenan Allah shi yake tsayawa da wannan aiki babu wanda yake tsayawa da wannan aiki sai Allah to Allah mai wannan sifa shine wanda yake ya wadatu bai bukata komi ga kowa duk abin da yayi yayi ne don don don son ransa don niyyarsa don ikonsa don iliminsa don sa don iradarsa ba don neman wani amfani ga waɗannan abin da ya halitta ba amma kuma kowanne abu da yayi da hikima لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم نعم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وفي خلقه السماوات رب ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم to shi Allah wanda adda wannan sifa la ta kuzuhu sinatun irin ɗan gengadin baccin gada mutum ka yi da zarne bai kama Allah wala nau balle bacci mai nauyi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abinda a cikin sammai da abinda a cikin ƙasa dun nashi milkan wa khalqan wa abidan mallaka sane halitta sane bayan sane kun ga yau shekara dubu da ɗari hudu har da shekara goma sha takwas da wata tara Allah na cewa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ba wanda yace a'a da nan ba wanda yace lokal gamman kaza ba taka bace Allah ta wace babu e babu eh ko kun taba ji babu saboda haka shi adda ni na shi har kai mai lokal gamma na Allah kake kana cikin lokal gamma eh to na Allah kake lahu ma duk abin da a ciki mai hankali da mara hankali duk kayan Allah ne manzan lazi wane ne ai la'ar ba wani daya ya da zai je ya nemi beli ya nemi ceto inda hurin Allah illa bi iznihi sai Allah ya mai izini fi ga ceton ya lau ma bi baina aidihim kuma Allah ya san abin da ke gabanin halitta gaba ɗaya na inda mun ka ta samma duk Allah ya san abin da zai faru daga nan har ƙarshen duniya har babu iyaka duk Allah ya sani wa ma da nan abin da an ka baro baya duk Allah ya sani mai amrin duniya wal akhirah na al'amarin duniya da al'amarin lahira wala yuhiduna bi shay'in su halittu baki ɗaya ba su iya kewayewa da komi ai la ya'lamuna shay'an ba su iya sanin komi min ma'lumati na abubuwan da abubuwan sani na Allah illa bi ma sha sai da abin da Allah ya so an yi ulimahum bihi ya sanar da shi da su ya sanar sai su shi min hana al'amari bi ikhbarin rusuli kamar ya turo manzanni su ba su labari wasi a kursi samawati wal ardi sannan gadon mulkin ubangiji kujeran mulkin ubangiji faɗinta ya yalwaci sammai da ƙasa ƙila an ce a hada ilmuhu bihima wato ilimin Allah ya kewaye da su wakila al-kursi su ko ko an ce ainihin kujerar ta mulki mushtamilun alaihima wato sun tattara akan sama da ƙasa li azmati saboda girman kursi din don hadisi nan da yace masamawa tu sabu sammai bakwai gaba ɗaya ba su zama bilkursi cikin kujerar mulkin ubangiji illa ka da rahim sai kamar yadda hamai ne sab'atin bakwai ulki yadda an ka kada su fi cikin garkuwa kamar ka ɗauki kwabbai abin nan bakwai ka jefa bisa irin tabar maka katanya to haka sama da ƙasa bakwai bakwai so so so so so biyu bakwai na sama bakwai na ƙasa kamar ka ɗauki kwabo goma sha hudu ka jefa bisa irin katanyar tabarma ko irin katon kafet ɗin nan wanda ka cika ɗaki sai an naɗe ɗaya waje to da sama da kasa duka ya an bisa kursi to haka suke girman su sannan da da sama din da kasa din bakwai da kursiyin shi ko gaba ɗaya an ka koma su kamar cikin al'arshi kamar irin dajin nan na tsakanin abin nan gwabe da biyu eh kamar ka ɗauki ne goma ka kaɗa cikin dajin nan ina za a neme su to haka suke saboda haka babu wanda ya san iyakan mulkin ubangiji sai Allah to wa'annan abubuwa duka wala ya udu hizu ma tsare su da saman nan da ƙasa da abin da sun ka kunsa duka ba zai nauyar da Allah ba bai da shagaltar da Allah wa huwa aliyu shine Allah marin jayi fauka khalqi bil bishin talikansa bil qari yarin jayi kowa ba wanda ya karyin sa al azim sannan mai girma al kabir mai girma duk yadda ka sifaita Allah ya wuce haka to wannan eh, wato aya an ce ranar da an ka aiko ma annabi ita sallallahu alaihi wa sallam mala'ika ɗaya ɗaya wanda sun karabko ta zuwa wurin manzo Allah mala'ika dubu saba'in dubu saba'in ya rakiya ne eh wato lokacin da za a saukar da ita mala'ika jibrila yana fadar manzo Allah ya sama na tsuwa ya ɗaga kai ya yau wata ƙofa ce wanda an buɗe ta wato radda take tunda an kalike ta ba a taɓa buɗe ta ba sai yau saboda haka Allah ya buɗe wannan kofa don a aiko ma da ayatul kursi eh ya zo cikin hadisi an tara zakahid da kai sai an kasa Abu Hurairah radiyallahu anhu gadin zakahid da kai yana nan yana tsaro sai iblis shedan sai ya taho yana tonon zakahi da kai na dabino sai ya kame shi abu huraira ya kame shedan ya riƙe ya ce yau sai manzon allah ya yi ido biyu da kai ya ce ka taimake ni ya'ya garan da jikoki yunwa ta koro su shi ya ni tobi dan musu abinci na yi ma alkawali ba zan dawo ba sai abu huraira ya tausaya ya ya sake shi da aka yi sallar asuba sai annabi ya ce ma abu huraira ya kun kai da bakonka na jiya kamar nan ka na jiya kun ka kwashe da shi abu huraira bai gaya wa annabi ba amma Allah ya sanar da annabi abin da ya gudana tsakanin abu huraira da shedan sai abu hurara ya ce ga abin da roƙona ya yi ce in sake shi bai dawo ya ce ƙarya ya kai ma zai dawo abu hurara ya ce ni ko tabbata zai dawo tunda annabi ce zai dawo na sun zai dawo ya dawo dare na biyu abu hurara ya kame shi ya ce la'arfa annaka ila rasulillah lalle sai na ɗauke ka zuwa wurin manzo Allah ya ce do Allah ka taimake ni ka yi haƙuri ka taimake ni ya ce lallashin abu hurara abu hurara ya sake shi gari ya waye annabi ya ce a mutumin ka na je ya ce ga roƙon da ya mini amma ya ce ba zai dawo ba ya ce ƙarya shi ke zai dawo dare ya yi abu huraira ya ce na kusan zai dawo tunda annabi ya ce zai dawo yana dawowa abu huraira ya tafi ya ce yau kan shine marra ta uku marra ta ƙarshe kenan sai annabi ya ganka ya ce don Allah ka taimake ni ka yi min ka sassauta min bari in gaya maka wani abu ya ce ina so in gaya maka wani abu in ka karanta shi da safe to Allah zai tsare ka zai tsare makwabtanka har har rana ta faɗi ba duk wani shaidani ko aljani ko mutum ba zai kusanci gidanka ba idan ka karanta shi da yamma to har gari ya waye Allah ba zai bari duk wani shaidani ya kusanci gidanka ba yace ga yami menene yace ayatul kursi Iblis fa shaitan shi kenan sai abu Raira ya sake shi gari ya waye annabi ya ce ma fa'ala asirukal bariha kamar minka na je ya kuka yace a ga da muka yi ya ce amma ga abin da ya gaya mai annabi ya ce to nan kai ya faɗa ma gaskiya abin nan da ya faɗa game da kurzi kursi haka take amma makayyaci ne da <laughs> kun je da aka saboda haka kun ji ayatul kursi da ke har dan ya san haka take kuma ya faɗa annabi ya tabbatar eh to sai dai kai ya mantar da kai gari ya waye baka karanta ba ko rana ta faɗi baka karanta ba kada ka yarda ya shagaltar da kai to mu ci gaba la ikraha din ba ta bayyana rushd min al-ayi ba man ya kabura ya qabuti wa yumin billahi faqad urwa bil urwati ila fama to can baya mun karanta wata aya da ta ce katiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillahi ku yaƙe su har kada fitina ta kasance addini gaba ɗaya ya zamo na Allah to ga kuma wannan aya ta ce la ikraha fi dini babu cilasta mutum ya shigo addini to can ko an ce ai ta yaƙi sai sun shigo addini yaya kenan ga za mu yi to ma'anar waccan aya tana cewa a yaƙi kafirai sai an ƙalla duk wata doka wadda ba ta Allah ba ya zama babu dokar da za a bi sai ta Allah da kahiri da musulmi duk an hukunta sa da doka Allah shi an ma'ana waccan aya ba ana nuna a ta yaƙi da kafirai har kowa sai ya yi sallah ba a'a in kowa ya yi sallah to wa zai shiga wuta eh in ya zan duk kowa da kowa an kama sallah to wa zai je wuta a'a abinda ake nuhi bai yiwuwa ya zama Allah shi ɗaya ya yi halitta kuma a samu masu doka biyu Allah ya lawul khalqu akwai ja lawul khalqu Allah shi ya halitta ko to sai ni walau am kuma shi ɗaya ka bada umarni to ana son sai waɗannan kalmomin guda biyu sun yi aiki in ya zan babu dokar kowa sai ta Allah to mai sallah ya yi sallah wanda bai son sallah ya bari wuta na nan tana jira to in an samu wancan kalma ta tsaya to nan la ikraha fi dini ba a ce ta kafiri ya shigo addini a ce sai yayi sallah ai ala dukuli akan shigowa fihi cikin musulunci kar ta bayyana rushd domin shari'a ta riga ta bayyana min al da daga bata ai zahara bil ayati bayyana ya bayyana da ayoyi bayyana annal iman rushd cewa imani shari'a ne wal kufr shi ko kahirci gayyun bata ne nazalat ayat ta sabka fi man kana lahu al ansari auladu cikin wani daga cikin mutanen Madina da yake da 'ya'ya arada an yi koya mu al islam yayi niyya ya matsa musu sai sun musulunta Allah ya ce a'a tunda dai yanzu annabi ya kama gwamnatin musulunci ga ta tana shari'a da dokokin Allah daga yahudan madina da mushrikin madina da musulmin madina duk suna karkashin dokokin Allah to ba a tilasta kowa ya sallah da karshen tsiya sai dai in yana so yayi in bai so to jahannama na nan tana jira ne kamar ya kawar dagutu duk wanda ya kafirta da dagutu shine shedan ko kuma gumaka ko kuma duk abin da ake bauta ba ba Allah ba wa huwa yudlaqu ala al-mufrad wal jam'i shi dagutu ana wawaita shi ga guda ana iya wawaita shi ga taro mutane da yawa suna iya zama ɗagutu mutum guda na iya zama ɗagutu dokoki da yawa na zama ɗagutu doka guda na iya zama ɗagutu to wanda duk ya kahirce ma ɗagutu wa yumin billahi ya ba da gaskiya da Allah baka dittan saka hakika wannan ya yi riko bil urwatil usqa igiya amintatta aibil aqdil muhkami da igiya wadda take mai kyawun tuka lan sama laha wadda babu yankewa gare ta kwak kama yaje Allah ya kama makamar da ba ta tsinkewa wallahu sami'un Allah mai ji ne lima yuqalu ga abin da ake faɗa alimun masani bi ma yuqalu da abin da ake aikatawa saboda haka in ya zama an samu gwamnati ta musulunci an samu shari'a musulunci to mai son aljanna ya sallah wanda ka bukata wuta ya ki sallah duk suna nan Allah ya yi alkawalin sai ya cika wuta da makiya Allah saboda haka in baka son baka son aljanna to zauna cikin makiya Allah akwai gida da aka shirya akwai hotel sharatan hotel na yan wuta Sharatan hotel na yan wuta yana nan jahannama suna ne jahannama sannan cikin shi akwai food na shi kamar sakara kamar su laza kamar su habu habu kamar su hawaya da dai sauransu Ko wani lungu da nashi abin nan kun san kama akwai abin nan jahannama nan ne wai hotel din talakawa talakawan kahirai na ake aje nama nan ne a da sauƙi sauƙin kuɗi ba ta da tsada kwarai <laughs> eh to akwai kuma na manya manya suit eh suit akwai na manya manya suit eh sai ta ake aje ya mu ci gaba الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا الله شيني مجبن الأمر وأن سنك إيماني yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur Allah yana hitar da su daga duhu na kahirce zuwa ga haske na imani da ilimi wallazina kafaru su ko waɗanda sun ka kafirta awliya'u mutagu majibanta al'amarin su magoya bayan su mataimakan su ne dawaki tudagutoci yukhrijunahum min an-nur ila zulumati suna hitar da su daga haske zuwa ga duhu zikirul ikhraji an batun da aka ce suna hitar da su in ma bi muqabalati qawlihi yukhrijum min az ko dai ya zama dan uwan cewarsa can suna hitar da su daga duhu zuwa ga haske aw fi kulli man amana bin nabi ko ko duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam qabla bi isati gabanin a aiko shi min al-yahudi na yahudawa thumma kafara bihi ba'da zalika sannan ya kahirce ma annabi bayan a aiko shi to kamar da yana cikin haske ya koma cikin duhu ulaika ashabun nar wa'annan sune yan wuta Kun fi fiha khaliduna su suna madawwaman zama cikin wuta wato anan idan ka diba wani waɗannan ayoyi za ka iya ganin ɗawagitu suna da yawa mallami yana iya zama ɗagutu eh, duk mallamin da ya ce maka ka aje ilimi ka bi magana ka to ya zama ɗagutu komi karatu ne tun malamin da ya ce ka aje magana kowa ka bi magana ka to kai waye da za a yi maganar ka ko ni girman malami abin da zai gaya ma mutane shine abin nan da an ka sani wanda annabi ya zo da shi shi kuma abin da annabi ya zo da shi bai zan wani abin sayarwa a kasuwa ba balle a ce masu kuɗi sosai babu don haka ga ka'idar musulunci wala ya hilu lahu an ala fi'lan hatta ya alama hukumar Ba bai halatta ka aikata kowane aiki sai ka san da yayi hukuncin Allah gare shi don haka wai ka ɗaura mai idon ka bakin kalle ka ce wai malam ko ni za ka yi ka ce malam babu wannan musulunci ya hana wannan ɗabi'a ce ta kiristoci kiristoci su ne waɗanda za su duk da duk da bible baka isa ka sayi ba in kana kirista sai dai ka bada kuɗi kirista fasto ya so ma in ya so kuma ya zo ya ce baka ga iyaka inda za a karanta addinin musulunci ba da wannan ba yadda addinin musulunci yake annabi ya ce ballighu anni walau aya fa rubba muballagin aw amin sami ku isar da gare ni ko da aya ɗaya ne kuma da yawa wanda za ka koya ba ya yi ka gane ba kana malami ka koya ma almajirinka karatu almajirin nan naka yi ka gane abin da ka koya ma wata rana akwai wani malami ana kiran shi Ahmad almajiri ne na wani malami da ake ce ma Ibn Hurmuz yana karantar da shi ran nan sai aka zo tambaya kan wani hadisi sai shi wannan malami ya ce ma almajirin yayi bayani sai almajirin yayi bayani wannan hadisin da ya gama bayani sai ya ce mai kai ina ka samu wannan hadisi yake gare ka ni karance shi yace mai to wallahi wannan hadisi na karance shi tun kamin ubanka shi aure uwarka amma ban gane ban fahimci hadisin nan ba sai yanzu gare ka kaiwa kai almaji to haka addinin musulunci yake to duk mallamin da ya dakatar da ku yace ka koyi karatu to abin da yake so ya zama muku dodo kullum ya ta baku mamaki da saboda haka duk da ƙarya ya shirya ba ku gane ƙarya ce ina matasa masu zo shiga aljanna Akwai shi littafai aje wajen malaman zaure addini na nan na Allah ku je ku koyi addini ba a kiran mutane zuwa ga addinin Allah ba a san shi ba duk wanda ya kira mutane zuwa ga addinin Allah yana jahili to wuta yayi da su ko sun sani ko ba sani ba wallahu la yu'budu bil uquli bal qurbu bi shar'ihi al-manquli Allah ba a bauta mai da hankali ba a bauta ma Allah da hankali in ji Shehu Abdullahi dan Modiyo ana bauta ma Allah da ilimin Allah wanda an ka ciranto daga annabi sallallahu alaihi wasallam darasin mu na baya na muku bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na sauka gare sahabbai sun san Allah ke magana da shi amma idan da haka in abu ya zo wanda ya tsallake hankalin sosai sun tambayi annabi shin wahayi ne Allah yake mai haka ko ko ra'ayi ne ya annabi ce ra'ayi ne su ce ba haka za a yi ba in ra'ayi ne muna da bakin magana amma in wahayi ne to Allah shi ya sani mu ba mu sani ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu to wahayi ya kare duk abin da malami zai hito ya ce maka shi kaza malam ya ce kaza to dibi badan da ke magana kan wannan abin in malam ya yi kure wallahi za ka gane an gane ko shi yasa akwai lokacin da marigayi malam Abubakar Allah ya ji kansa yake magana akan siyasa yake ta siyasa ta hin sallah muhimmanci ai kun ji an yi ta hayaniya malamai sun ta hayaniya don ne me yasa me yasa malamai suka yi hayaniya saboda malam ya ce siyasa ta yi sallah muhimmanci sai da ra'ayi ne a cikin muqaddima ta ibnu khaldun in ka duba cikin babin siyasa ibnu khaldun ya ce siyasa tana baya ga sallah sallah ta yi siyasa muhimmanci yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya naɗa abubakar ya yi mutane sallah yana cikin rashin lafiya abubakar ya yi sallah sai annabi allah ya masa wafaki annabi bai naɗa musu shugaba na shugabancin duniya ba amma ya naɗa musu shugaba addini sai suka ce to tunda annabi ya zaɓan mana abubakar ya shugabance mu ga addinin mu mun goyi bayan zaɓen nan da annabi yawa abubakar akan sallah mu ma mun shugabantar da shi akan addini akan akan duniya ibnu khaldun yace walau la anna salata afdalu min as-siyasati lama sa al ba dan da yake sallah ta hin siyasa muhimmanci ba da kiyasin sahabbai bai inganta ba to kai dalilin ne yasa malamai suka yi ta hayaniya suka ce tsaf wannan magana ta malam ba ta da mashiga to kaga da babu malamai a wannan lokaci da ba a hayaniya sai mu tsaya kawai malam ya ce siyasa ta yi sallah siyasa ta yi sallah ni a hujja ku malam ya ce to ba haka ake ba addinin musulunci ya fi karfin malam ya tsaye ya bude gaba ya faɗi magana makaruhi wannan da ka sani babu malamin da ya zai kawo makaruhi a musulunci sai ya samu hujja daga annabi ko daga Allah Allah ya sa mu gane an gane ai in mutum ya duba cikin wancan littafin da na ambata mukaddima ta ibnu kalabin zai ga magana tana na rubuce ibnu kalabin ya yi zamani tun wajen shekara ta ɗari uku da bayan bayan ɗari uku da ɗan wani abu kusan shekara dubu yanzu da ɗari da wani abu Allah ya sa mu gane saboda haka ɗagutanci ba wai sai mutum ya rataye bindiga ko ya je bila house ko ya kai ya shige wata ministry a'a ko cikin zaure mutum na iya zama ɗagutu a da'awa wannan mutum na iya zama ta zuke su kamar irin su dangungu wanda ya je ya ce mata su yi azumi suna cikin jinin haira mata mazan su kwanar da su suna cikin jinin haira mata su yi sallah suna cikin jinin haira sai wasu jahilai sun kaji kaga ɗagutu ne akharajahum minan nuri ila zulumat ya hitar da su daga haske na ilimi da haske imani da haske alqur'ani ya zuba cikin duhun jahilci domin babu wata mazhaba wadda ta zo da cewa mace ta yi sallah tana haida babu wannan dan gungu ba da malami da wannan karatun bai da malami wanda ya koyar da shi wannan karatun malaminsa in muna neman su sai mu komo wajen iblis shedan shi ko shedan inna ma yad'u hizbahu li yakunu eh min ashabi sa'id shedan yana gayyata yan fate ne don gaba dai a taru a zama yan wuta ya Allah ya kiyaye to mu ci gaba الله ولي الذين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم بربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت أقسم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا أحد لقوم الظالمين. بيان أنجم ومن sai bayani akan masu mulki mai mulki da yawa yakan zama tagutu idan don giya tana da wani mulki in mutum ya tsoci wannan giya sai ya ji ko da Allah yana iya karawa eh giyan mulki ba da yawa wanda ya hau karagar mulki ko na alkali ka ce ma alkali ittaqillaha alkali ka ji tsoron Allah sai ya husata yanzu ya ce wai kamata ba a ce ma ka ji tsoron Allah to ba a ce ma ka ji tsoron Allah kai Allah ne eh alkalai sun taba kashe mutane da dama akan an ce musu ittaqillaha shi yasa cikin littafin askari aka ce wala ya gadabu kada alkali ya yi fushi don da kaulihi ittaqilla don an ce mai ji tsoron Allah eh in kada alkali aka ce ma ittaqilla to kada ka yarda shi dan ya hura ma hanci kace to Allah ya taimake ni jin tsoron sa hmm. to shine Allah ya ce alam tara ba gani ilal ladhi zuwa ga wani sarki wannan hajja Ibrahim da ya jayayya da Ibrahim fi rabbihi game da ubangijinsa wato shi ya ce shi Allah ne giyan mulki ta kai shi ga matsayin ya wuce matsayin mutum ya kai makai ne ya ce shi Allah ne sarki ne ya ce shi Allah ne zamanin annabi Ibrahim alaihissalam ya kama gwamnati ta yi kaihi yana iya kowa komi ba a komi sai dai lahira sai ya ce shi Allah ne to sai Ibrahim ya to shi ya ce yana da Allah daban ba shi ba me ya wannan jayayya an ata hu lahu mulka dan ɗaya Allah ya bashi mulki bai da wata hujja illa don Allah ya bashi mulki hamalahu badaruhu ce wa sai ya dauke shi bi ni'amin Allah ya kahirce nemomin Allah ala zalika akan wannan wa huwa namaruzu shine sarki na maruzu in kala ibrahim yayin da ibrahim ya ce mai lamma kala lahu man rabbuka yayin da ya ce ma ibrahim wa ubangijinka allazi tad'una ilaihi wanda kake kiran mu zuwa gare shi mu bauta mai sai annabi Ibrahim ya ce rabbi allazi huyi wa ubangiji na shine wanda yake rayarwa ya kashe ay ya hayata wal mauta yana halitta rayuwa yana halitta mutuwa fil ajsadi cikin jikin mutane qala huwa shi ma sai yace ana uhiyo ai ko ni na kai wannan matsayi ni ma ina iya ka huyi umitu ina rayawa ina kashewa bil qatali in kashe wanda nake so wal afwi in yi gwame ga wanda nake so an barin sa wada aga rajulaini sai ce bari ma in nuna maka tun yanzu tun ba ta ko ina bai kira mutane biyu fa qatala ahadahu ma wa taraka al akhar ya kashe guda ce to kai ta ina raya ka mara ahu gabiyan yayin da annabi ibrahim ya ga wannan mutum wawa ne mahaukaci mara hankali kala ibrahim sai ibrahim ya ciranta in ta kala ila hujjatin auda sai ya bar wannan layi sai ya koma wani layi wanda yake mai hitowa fili sai ce to yanzu ga mu da sahi fa inna allaha yati bi shamsi min mashriqi allah ubangiji na shike hito da rana daga gaban ta nan ta hito fati biha min al-maghribi kai ko ka kullo da taka da yamma Dan ku daidai nan na yarda ka kashe wannan karaya wancan allah na kashewa shi raya to yanzu ga ranar ubangiji na nan ta hito ka san ba kai ka hito da gaba eh to hito da taka da yamma mu gani <laughs> eh, eh. an gane ko babu hitar ka fara to sai hiri ya rude sai ya rude don bai iya hitowa da rana da yamma ta hayyara wa da hasha sai ya ɗe mauce ya rude wallahu la yahdi al-qawm zalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azalumai bil kubri da kahirci baya shiryar da su ila hujjatun zuwa ga wata hujja wadda za su linjayi masu gaskiya da ita to kun ga wannan ba abin da ya kumbura shi ya kai wannan illa giyan mulki ce ya sha ta cika mai ciki har ya zo na takara da Allah an gane ko to irin wannan giya tana nan tana aiki har tashin kiyama muddin kalmar shahada tana yawo ana faɗar ta kahirci kuma na taka ƙasa to ba a rasa samun irin waɗannan dawaki to kuma mai kallo mai karo da ita shine mai wa'azi duk wanda yace zai faɗi gaskiya to zai ci karo da irin wannan Allah ya sa mu gane to mu ci gaba أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي يحييه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتفنه وانظر إلى جمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نخذوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كوكما مثالي نبيو ka ba ni labarin kallazi marra ala qaryatin ka ba wannan da ya biya wani gari hiya baitul maqdis ita ce baitul maqdis rakiban ala himarin yana haye bisa jaki wa ma'ahu sallatu tini yana ɗauke da kwandon aure wa qidhu asirin da kuma kofi na wato na tsine kamar na coca cola misali wa huwa uzair an ce shine uzairu wahiya ita wannan alƙarya ta baitul maqdis khawiya tana faɗaɗɗa gaba ɗaya an ruguza ta ala urusha akan gadajenta duk an ruguza ta yayin da wani sarki da ake ce ma bukutu nasar wani arni daga can ƙasar faris ya toye rushe ɗaki ya mayar da shi ƙasa ya mayar da shi kamar wato ba a yi shi ba to shi wannan bawan Allah da ya zo ya tarar da wannan garin da masallacin da garin ga ku gaba ɗaya an rubuta duk abin da a ciki an kwashe mutanen da ke ciki da dabbobi an ribace su an mai da su bayi ƙala sai ya ce an na yi huyi ba da mota oh Allah mai iko na so gani yadda Allah zai rayar da wannan bayan rugujewarta ba wai yana musu bane a'a isti'zaman li qudratihi ta'ala saboda gani ikon girman ikon Allah to sai Allah ya ce to zan nuna maka yadda za ta tashi yanzu fa mata wallahu nan inda ya faɗi wannan magana sai Allah ya kashe shi nan eh wa albasahu ya zamnar da shi nan mai aka amin shekara ɗari yana nan mace suma ba hu? sannan Allah ya tayar da shi a hayahu ya rayar da shi liwriyahu don ya nuna mai kaifiyata zalika yadda Allah ke rayar da wanda ya mutu ƙara ta'ala lahu sai Allah ya ce mai kamla da shekara nawa ka zauna nan makasta huna ka zauna a nan to da ya dibi lokaci yaga ya san lokacin da ya waje ya mutu ya kuma dibi lokaci yaga inda yake nan qala labistu yawman aw ba'da ya ce to na zauna nan ina ganin dai kila na kai ni guda ko kuma rabin ni kai ban kai ni ba na dai rabin ni la'annahu nama awwalan nahar domin ya kwanta bacci markon yini fa da aka karbi ransa wa huwa an karayar da shi ya tashi inda al lokacin waduwar rana wa zanna annahu yawman nawm sai ya zaton wannan rana ranan nan ce da ya kwanta bacci kala sai Allah ya ce bal a'a magana yini ɗaya ko rabin yini bata taso ba balla bista mi'ata ani ka zauna na har tsawon shekara ɗari to sannan bari a nuna maka wani mamaki wanda ya yake wannan abin da kake kallo banzur ila da ami ka dibi abincin ka dibi kore, ka san dan kore in ya fado yayin da ya kwana ba a ci ba rubewa zai yi to ga kore cikin kwando ya zauna shekara ɗari sannan ko ga kola yanzu in ka zuba ta cikin kofi ka tahi misali kamar ka je nan tsohuwar tasha ka dawo nan to ta lalace duk kuda sun hitsare ta to ga wannan kwandon goyi ga wannan kofi na tsime din nan ga shi washe ka abin shankalan ya tasanna da canja ba shekara ɗari ai coca cola ce bata lalace ba kwandon goyi ne bai rufe ba ai wata gayyar ma dole zamani tare da tsawon zamani duk da yake zamani mai tsawo amma ga shi bai lalace ba wanzur ilayhi ma'aikato ga jaki wanda ka cin abinci ya sha ruwa Allah ya ce dibi jakin naka kaifa huwa ya aiki fara'ahu mayyitan sai ya ga jakin ya mutu wa idza muhdi kasusuwa ne sun yi fari sun yi kyal taluhu suna kyalli ga rana to Allah ya ce mai fa Allah zalika mun aikata wannan ka alam don ka sani wali na ja'alaka ayatan linnasi kuma don mu sanya ka aya ga mutane alal ba'az akan lalle tashin kiyama gaskiya ne wanzur ilal izami to yanzu maza ka kalli kasusuwan jakinka min himarika di ba gani kaifa ha, ko ha?' ya za mu tattara ta ko ya za mu rayar da ita in ka ce ha ai nuhiha da domin nuni wa qur'a bi fatiha ha, min anshara wa lugata lugatani wa bi qira'atin bidun ha wa zai ha'. ainu harrikuha za mu motsa ta wanda rufa'uha mu ɗauki ta daga wancan ƙashi ya zo ya haɗu da wancan waccan gwiwa ta haɗu da wancan ƙashi wancan kwankwaso ya haɗu da wancan har jaki ya dawo ƙwarangon babu mata babu nama sun mana kasu lahama sannan sai mu lullube wannan ƙashi da nama fana zara ya sai ya kalli jakin faqat kabat duk kasusuwan sun gane sun harhaɗu sun koma jaki wa kusiyar lahaman an ka tuhatar da wannan ƙashi nama wanda zai kafi ruhu an ka hura mai rai wanda ka kasa ya fashe da kuka irin kukan jaki o oh, o oh, o oh, jaki ya tashi duk yana kallo shi wannan mai jaki halan ma ta bayyana lahu zalika ya inda wannan ya bayyana gare shi bil mushahadati da gani na ido qala sai yace a alam na tabbata anna allah ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne bisa dukkan ku eh wato da gani wannan sai yace wannan rayin da wannan garin ba wani abu bane <laughs> tun da gashi yadda an kai mai dubi wannan kwandon boye bai lalace ba ga jaki mai cin abinci ya sha ruwa ya kai yau ya dawo ya yi birkiɗa ya komi ya mutu kasusuwa ne ma sun wasu sun bata cikin ƙasa sai Allah ya ce ma kasusuwan duk ku fito waje ku haɗu yadda kuke da sun ka haɗu ga jaki ƙwarangon ƙashi ɗaya tsaye babu babu kunne babu ido ba komi shi shikenan nama ya zo nan take ya cika kashi ido sun kai to kunnuwa sun ka bayyana ba ta lullube jaki sai ya kama kuka ya dauki mangala ta ya dora ya dauko dan kwando ne da abin nan dan kofi din ne sai ya haye jaki jaki na ta kuka yace na tabbata Allah mai iko ne bisa dukkan komai an gane ko to Allah da a haka in ban da ya za a yi ka zo ka hura hanci ka ce wai kai za ka yi doka ba tashi ba hakan nuna ma mutane wai dokar ka ta dacewa saboda zamani eh wai zamani yanzu zamani ne an ci gaba an ci gaba an wuce Allah ka ci gaba ka wuce Allah kai mai doka dan Najeriya to Allah ya kiyaye in dai ka wuce Allah to zaka mutu mu gani eh Allah ya kiyaye akwai haɗari akwai haɗari ƙaci su taru suna shan fanta suna shan giya suna dokoki suna shan giya in an ka gama doka da daddare kowa ya ya kwanda mace da baya a zo a haɗu kuma a ci gaba da dokoki wai za a yi muna dokoki eh in wani cikin majalisa yayi magana ya ce to jaya jama'a tun da dai kasar nan ba kahirai ɗaya a cikin ta ba akwai musulmi ya kamata a sa dokar musulunci a sa shari'a sai ka ji wakilan kahirai sun yi ciki ne kai kai ka wannan magana kasar nan ba wani muka ɗaya a cikin ta ba ka tuna ka ji wakilin kahirai cikin majalisa yana so ya wa yan uwa ne magana ka adanne musu haƙƙi kahirai yan uwa ne kahirai to Allah shi yayi kahirai shi yayi musulmi kuma ya yi dokar da ta dace da su duka ya yi dokar da ba ta zalunta musulmi ba ta zalunta kahiri dokar Allah dokar Allah inda kahirin Najeriya zai ɗanɗana dokar Allah wata shidda ba shi ƙara yarda wani mashayin fanta shi mai doka balle mashayin giya ba shi yarda shehu ɗan godiyo na lokacin da da shehu ɗan godiyo na wa'azi ya aka yi da shi an kama yan musulmi masu goyon baya ne an tsatsare wasu da aka yi taron magani yace yana roƙon gwamnati ta bari a yi wa'azi a karantar da mutane addini sannan ta bar wanda ya gadi musulunci da wanda bai gada ba kowa su yi al'adu na musulunci a shigo musulunci yana roƙo a tsaye da adalci a ɗauke wa mutane harajin da ake aza musu in bai yi wa a ɗauke musu to a sa musu yadda za su iya biya a yi shari'a Allah to wannan albarka bayanin da shehu dan hodi ya sarkin gobir ya karba sarkin gobir bawa mutanen zamfara gaba ɗaya da an kace an cire musu haraji saboda magana shehu dan hodi shi yasa duk mutanen zamfara suka yi imani da shehu da mai sallah da wanda bai sallah gaba ɗaya tambayi mutanen zamfara ka jiya lokacin da shehu ya tashi yaki da musulmin su da wanda ba musulmi ba kowa ɗaukar gora yace kowa taɓa malam zai sha shi mutanen zamfara eh to to balle yanzu in ka tafi kasar kasar inyamurai da kasar nan ta riba ka je ka tarar da talakawa wani mutum gashi zai zo bai iya ci da kai ne kai ne bai iya ci da gashi kato bai iya ci da kai ne domin ba a karatun boko sai da kuɗi to bai da kuɗin da zai makaranta gashi ya tsoho bai iya kahinta ba bai iya birkila ba bai iya noma ba bai iya kasuwanci ba ko bai iya ba talaka to a addinin musulunci ba a yarda irin wannan tsohon shi kwanda yunwa ba addinin musulunci bai yarda wani na cikin bene wani na bakin kasuwa kwance da kwali ba addinin musulunci bai yarda wannan ba ko kana sallah ko ba ka sallah in kana karkashin daular musulunci dole ka ci abinci dole a baka ma kuɗi ka sai magani dole ne ka samu yan kwana dole ne ka samu mata aure dole ne ka samu abincin da zaka ci dole ne kuma ka samu abin hawa addinin musulunci bai yarda wai don ah, wai don baka sallah baka baka da mata baka da abinci baka da gona baka da wurin kwana babu sayyidina umar radiyallahu anhu ya ga wani tsohon kirista yana bara yace wannan fa an kace a bara yake yace bayan kun canye karhi ne kuna karɓar jizya hannu ne yanzu ya kuma ku bashi ya ma bara yace ku amshi ƙwaryar bara na an ga kwace yace ku je baitul mali ai mai albashi har mutuwa kirista ne kirta yace a sa mai albashi har mutuwa kullum ya zo ya kalli abincin da zai kashi kirta kai yanzu ana eh, kiristocin najeriya sun ji cewa magani za su sha a kyauta ko mi zai zama kyauta ba sallah ma za su kama ba ba ma dole musulunci ba sallah ma za su kama da su za a yi ta ko kawai kullum doka da take kullum mai kanyi ya ƙara kanyi ramanni ya ƙara bushewa doka jari hujja doka banza doka jari hujja kullum ramanni shi ka ƙara rama mai kiba ya ƙara kiba ba yadda da wannan ba addinin musulunci bai yarda ba kana ɗan ƙasa ka kwanda yunwa kana ɗan ƙasa wani na da gida ɗari kai ko ba ka da inda za a kwana musulunci bai yarda da wannan ba sai libya je libya ka gani duk libya ba wanda bai da gidan kwana babu gidan haya dilli bai ba gidan haya gina gidan ka bai haya da ka gina gida ka baya haya shi wanda ya shiga zai je ministry of housing sai ce na samu gidan kwana sai ai mai takardu a bashi albaitu da sakin gida na mazaunin gida ne eh abinda musulunci bai da wannan ba ga buhuhuwa wani yana da buhu dubu a je na sayarwa ga wani yana neman mudu wanda za a yi mai tuwo babu shi addinin musulunci bai da wannan ba ko kana sallah ko baka sallah a karkashin daular musulunci za ka ci abinci za ka samu sutura za ka yi aure za ka samu abin hawa za ka samu abin yi kai ga ingila nan ingila ga tana aro ta yi ta ainihin tsarin musulunci duk mutumin da bai da aikin yi a ingila yanzu ana ba shi fan saba'in a sati biyu ya ci abinci na rashin aikin yi ta kwafa ne daga gare mu an ba in za a ba na rashin aikin yi ba ka da aikin yi duk kasar ko ba ko kake za a ba ka so eh Allah ya taimake mu to mu ci gaba wa in qala ibrahim rabbi arika ibadu il mawti na'am ala awalam tu'min qala bai ولكن ليقع يطمئن قلبي قال فخذ ربعة من الضير فاصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتين خفايا واعلم أن الله عزيز حكيم Wankur kuma kisa ta uku shine ka ambata in kala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim yake cewa rabbi ya ubangiji na arini kai fatuhin mauta ka nuna min ta yaya kake rayar da matattu nuna min in gani kala ta'ala Allah ya ce to tumin ashe baka yi imani da kudura ta ba alal ihya ya ka rayar da matattu ya Ibrahim sa'alahu ma ilmihi ya tambaye shi tare da saninsa da imani da zalika ya san ya yi imani da wani. amma ya roƙe shi li yuhiyahu zai ji ba hu ma don ya amsa mai da abin da ya tambaya Ba ya lamu sami'una da su ko masu jin wannan tambaya don su san abin da yake nufi da wani. qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce bale haka ne amantu na ba da gaskiya ya ubangiji na walakin sa'altuka al-yarma inna qalbi sai dai na tambaye ka ne don zuciyata ta natsu bil mu'ayanati da gani na ido madmuma ila al-ibtidla'i wanda zan tattara ta zuwa ga kafa dalili da kana iya rayawa in gani da ido an ce gani ya kori ji qala sai Allah ya ce ma Ibrahim to ga misali abinda za a yi ka kul arba'atan min al ka matsuntsaye guda hudu wasurhunna Ilaika ko fasirhunna Ilaika. ka tattaro su zuwa gare ka ko kuma ka jinkirtar da su zuwa inda kake wata hunna ka kakkace jikinsu wa ka gabe ka garwaya hunna naman su wari hunna da gasunsu sannan ka riƙe kanunsu ka aje nan inda kake sun maji al'ala kulli jabalin min hunna sannan ka ɗauki wato ka kama waɗannan tsuntsaye ka yanke su ka cire kanu ka aje ka ɗauki naman na wato gangan jikin tsuntsayen ka haɗa su cikin turmi guda ka faɗi ka kirɓe su wuri guda sannan ka kasa naman nasu kashi uku ko kashi hudu ka aza ka ɗauki wannan ka kai ga wancan dutse ka kashi ka wancan ka kashi wancan ka aza ko ina ka aza kashi kashi na nama yana garwaye da naman da jini da kashi da tsoka da gasussukan su da komi suna nan cakuɗi annabi ibrahim alaihi salam ya yi wannan Allah ya ce sun matsuhunna sannan ka kira su ka zuwa gare ka ya ce na kasa aya za mu zo maka suna gudu ai sari'an da gaugawa to idan ka ga haka wa alam ka sani anna Allah azim Allah mabuwayi ne la yuzuhu shay'un ba abin da ke buwayarsa hakimin gwani ne bi sun sai ya kama dawisan dawis wa nasaran da maiki wa guraban da hankaka wa jikan da zakara wa fa'ala bihinna ma ya aikata abin nan da an ka ambata da su wa amsaka hunna ya rike kanunsu inda hugunsa wada ahunna sai ya kama kiransu ya kai dawusu ya kai maiki ya kai hankaka ya kai zakara fata a ajaza'u sai kiraruwan naman nan da gasu sai sun karin ka ballewa wanga nama ya tashi ya fatte ya haɗu da wancan wancan gashi ya balle ya zo wancan kashi ya koma can a haka shikenan ila ba'da hatta ta kamala har kowane tsuntsu ya koma yadda yake tsuntsunsa kammalalle amma babu kai dan kai na nan wurin Ibrahim ya rike ka sun ma ila rusiya sannan kowane sai ya tumayo ya zo yana kokari ya zo na kai nayi da abin nan kamar yadda taragon jirgi yake haduwa da kan jirgi zakara ya zo sai ya zo ya dosa na inda an ka yanke wuya ne da kan zakara sai ya girgiza ya yi kikiri hankaka ta zo tattuma ta buga kanta ga kan hankaka sai ya liƙe sai ta yi kaka dawisu shi ma ya zo ya liƙa kai ne shi ma ya ɗaga kai ya gudu ya boce baya shi ma wancan maiki ya zo ya buga abin nan kai ne ga jiki gangan jiki ne ga kai shi ma ya yi kawa irin ta maiki ga annabi ibrahim alaihi salamu yana kallo shine bayan ya nuna ya ce to kaga wannan annabi ibrahim alaihi salamu ya ga yadda ake rayar da matattu kuru-kuru kamar yadda ya yi imani da haka kamin ya gani to bayan wannan wa'annan duka misalai da an yi da wancan na farko da wannan na biyu da wannan na uku duka suna nuna tashin alkiyama abu ne mai sauƙi ga Allah wanda mutanen makka da mushrikan da na madina ba su yi imani da shi ba Allah ya kawo wannan don su san cewa an yi wannan tunan duniya an tayar da matacce an gani kuma wanda suka yi imani da shi musamman annabi ibrahim alaihissalam su ma yahudawa ya akwai mai inkari to an yi a gaban annabin da sun yarda da shi ne uzairu shi ma ya gudana kare shi sannan annabi Musa alaihi salam wanda eh, yi wannan annabi Ibrahim alaihi salam wanda suke takama ubansu ne yayi zamani da sarki na maruzu wanda ga abin da ya gudana tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da sarki na maruzu wanda ya dagawa ya kai fagen matsayin cewa shi Allah ne to bayan wannan sai Allah madaukin sarki ya dawo ga magana jihadi magana ciyarwa don ɗaukaka wa kalmar Allah to mu ci gaba مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله masalul lazina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi don ɗaukaka wa kalma Allah wato in an ce fi sabilillahi duk abin da yake ci gaba ne ga kalmar Allah to fi sabilillahi ne ba sai yaƙi wannan na takobi ko na bindiga ko na jirgin sama ba a makaranta ta karantar da alkur'ani fi sabilillahi ne makarantar karantar da ilimi fi sabilillahi ne kamar irin wannan zama da muka yi na tafsirin alkur'ani duka fi sabilillah ne zuwa wurin wa'azi a musuluntar da arna ko kuma a karantar da ƙauyawa addinin da za su yi alwala ko da za su yi wanka ko da za su yi tsarki ko da za su yi sallah duka fi sabilillah ne duka irin waɗannan abubuwa fi sabilillah gina makaranta fi sabilillah ne taimaka ma almajiri wanda ke karatu yana kokari ya halarci qur'ani ko ya gane addinin Allah fi sabilillah ne taimaka ma mallami mai karantar da alqur'ani yara suna sauka alqur'ani a wajen sa fi sabilillah taimaka ma mallamin da ke koyar da fiqh fi sabilillah gina ma almajirai wurin da za su kwana su yi karatun alqur'ani ko su yi karatun ilimi fi sabilillah duk abin da yake da ya ɗaukaka kalma Allah addinin musulunci ya ƙara gaba to fi sabilillah to in ka kashe kuɗinka a nan ga misalin da Allah ya kawo kamar sali habbatin kamar misalin ƙwayar dawa guda ne wadda an ka shuka ta ga wuri mai kyawu mai ruwa mai taki an bata sab a sanadila sai ta tsirantar da da an shuka ƙwaya guda ƙwayar nan guda sai ta hitar da kara bakwai kowane kare ya yi zangarniya fi kulli sumbulatin cikin kowace kowane hoge na wannan dawa za a samu mai atu habba ƙwaya ɗari a takaice Ko dawa bakwai kwaya ɗari ɗari nawa kenan ɗari bakwai to a can wani wuri Allah ya ce man a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da aikin lada guda za a bashi goma kamarta to amma a nan wajen fi sabilillahi in ka ba da guda farkon ninki ɗari bakwai ba iyaka annan ba wallahu yudaifu Allah na nunnunkawa aksara min zalika fiye da haka liman ya sha'u ga wanda ya so wallahu wasi'un fadla Allah mai yalwa falala ne alimun masani bi man yastahiqul mudha'afa ga wanda ya cancanci a nunnunka masa eh saboda haka wato wajen eh, taimakon a taimaka ma addini ya ci gaba wato farkon ninki 700 Karshe ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya san ƙarshe sai Allah amma wancan Allah ya ce man ja'a bil hasan ba irin wannan wurin ba kaga wani miskini yana neman abinci ka taimake shi ko wani an mashi haihuwa ka bashi rago ko matarsa ta haihu babu abinci ka bada abinci wani abu dai wanda yake dai a ci ne kawai maganin yunwa ta yau to wannan falahu ashru amsalha za a ninka ma abin da ka ba su goma amma duk abin da yake zai gurgusar da addini ya ƙara faɗi to daga ɗari bakwai ne abin da ya saba zuwa inda Allah ya sani Ba mu ci gaba الذين ينفقون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وين نندسك تشير دوكيو ينسو في سبيل الله دون أوكا وكلمة الله sun malayik bi'una ma an faƙu manna sannan ba za su bi abin da sun ka ciyar da gori ba alal munfiqi munfaqi alai akan wanda sun ka ba bi qaulihim masalan kamar su dora ce mai ga misali kar ahsantu ilaihi aini na kyautata mashi waje wajabartu halan ba don ni ba da ya shiga halin kakani kai da ya fada cikin problem to kar ayi haka nan wanda ya zan bai irin wannan magana ba bai ce ba don ni ba wala azan ko bai cutar balahu gare bi zikir zalika ila man la yuhibbu kamar ya je ya faɗa ma wasu mutane waɗanda shi wanda an ka ba ba ya son waɗannan mutane su ji cewa taimako ne an kai an gane ko eh wanda ba ya so ya gane an yi an taimake shi to waɗanda ba suka ce da dukiyarsu ba su yi waɗannan abubuwa guda biyu babu goyi babu cutarwa lahum ajruhum inda rabbihim suna da cikakken ladar su ta ciyarwar su a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim ko babu tsoro gare su a nan duniya wala mu ya zanu ko bazan suna bakin ciki ba bil akhirati a lahira in sun tayi qaulun ma'rufun qaulun ma'ruf wa ma'ziratun khairun min sadaqatin yaqba'uha adih والله غني حليم to Allah ya ce kaulun ma'rufun magana wadda take ta alheri mai kyawu kalamun hasan magana mai kyawu wa raddun ala sa'il jami da raddi mai kyawu ga mai roƙo ko mai bara wa magafiratun sannan da yahewa lahu ga fi ilhai in ya nace kai hakuri ba kai bai wata magana mara daɗi ba saboda ya daɗe yana ta roƙonka baka bashi ba to ka jure ma waɗannan kai mai magana mai kyawu ya tafi cikin ruwan sanyi khairun min sadaqatin yatba'uha aba ya yi alheri daga ka ɗauki sadaka ka bashi ka bi shi da cutarwa eh bayan ka bashi in go kai do Allah kun dami mutane to ka bashi baka bashi komi ba ka ce mallan Allah shi baka hakuri Allah shi bamu mu baka to gwanda ka faɗa mai wannan magana da ka ɗauki sadaka ka bashi kuma ka bi shi da maganganu marasa daɗi sannan kuma kai baka an kai Allah ya baka to wallahu ganiyun Allah mawadaci ne an sadaqatul ibadi daga sadaqa duk da za a bayar kan ma ku bayar na ruwa Allah dan ba ku bayar ba shi za ku ba halim ko mai hankuri ne da takhirul uqubati zai jinkirtar da azaba ta anil manni wal mudi ga mai gori da mai cutarwa duk Allah zai kyale sai sun je lahira su gaba to kun ga tsakanin waccan aya da wannan aya waɗanda suka ciyar ba su yi goyi ba ba su cutar da wanda sun ka ba sannan da ka yi magana mai kyawu ka yi haƙuri ga wanda ya nace yana roƙonka an ka ce ya yi alheri daga ka ɗauka ka bayar ka cutar wannan ya nuna kenan kuma sadaka a yi ta ba a cutar da wanda an kawa ita ba to babu aikin da yi shi lada kana iya ka yi amma kuma ka ji abinka ka ɓata eh kana taimakon mutane ya ce ai kowa ne riga nan da yake sani ni bashi ita eh ba ra riga hamsin ne raba ga sallah ba don ni ba da wani da wani ai da sun yi idi ba su da koni to ka gama da ladarka eh wannan magana da kai ka canza ka, kila ma amma kai hankali ba sai an bi ka bashi su wa'annan talakawan da ka ba riga bayan riga sai sun koma sun karɓi wani abu gari ka lahira don ka canza ladarka har ka shiga gonar su Allah ya kiyaye ana so in shi yasa cikin mutane bakwai waɗanda za su shiga inuwa Allah ran da babu inuwa sai inuwa Allah daga cikin su mutumin da ya sadaka da hannun dama hagu bata san ko nawa bane ya yi sadaka da hannun dama amma hagu bata san ko nawa bane wato da ya ɗebo ya jinko haka kawai sai ya miƙa bai tsaya ya yi haka ba daya biyu uku hudu <laughs> biyar shida bakwai takwas tar to gashi kaga hagu ta san ko nawa ne to wanda ya koye mahagunsa zai gaya ma makwabcinsa to ka gani shine cikakka lada ke e eh, kai da ka bayar kai dai ka sani sai wanda ka ba sai wanda kai don shi sadaka ka ta tsaya a tsakanin uku kai da wanda ka ba da Allah to wannan sadaka idan ta fi kowace rana dai ita ce wanda an kai don Allah ba wanda ya sa an yi ta sai wanda ka ba sai wanda ka bai don shi sai kai da ka bayar to Allah ya sa mu zan cikin waɗanda a haka to mu ci gaba ya ayyuha alladhina amanu la tudilu sadaqatikum bil manni wa la alladhi yanbiqu ma lahu ri'a an-nabi wa la yu'minu billahi wal فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واجل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين har yau dai ya ayyuha allazina amanu ya kuwa da kun imani la tubdilu sadaqatikum kar ku bata sadaqokin ku ai ujura ala da sadakokin ku bil manni da gori wal aza da cutarwa ibtalan batawa na kallazi kamar wannan ai ka ibtalin na bukatin lazi yunfiqu wuri ri'a nas kamar irin bata sadakan nan ta wanda ka ciyar da dukiya ta don ri'a ga mutane ai mura'iyan law yana mai riya don mutane su gani wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah ba balle ranar lahira wa wal munafiqu shine munafiki to misalin sadaka kai yadda take shine Allah ya kawo anan fa masaluhu ka masali safwani misalin sa kamar misalin fa wato falalin dutse amlasa hajarun amla dutse wanda yake mai samtsi alaihi turabu wanda irin iskan gada aka na yanzu ya zo ya kwasu tsaya biyu ya zuba ta lulluɓe kan dutsen to ana nan fa saba huwa bilun sai ma kadin hadari irin ruwan ganin farko da aka yi sai ya zo ya sauka akan dutsen sai ya wanke wannan turbaya fataraka ya shi saldan yana mai santsinsa ai sulban amlasa mai santsi lashe a alaihi babu komi a kansa duk ruwa ya wanke wannan kurar da a gare shi wato babu komi kenan la ya kadiruna ba su da iko ala shay'in akan wani abu wannan isti'namun kamar sabuwar magana ce li bayani masalil munafiqil munfiqi misalin munafiki mai ciyar da dukiya ɗaya da a'an nasi gairiya ga mutane wa jama'a damir an yi jam'in damiri an kace la na maimakon a ce la yaqdiru bi itibari ma'ana allazi don ba guda kai haka nan ba masu yin haka nan suna da yawa don haka aka ce ba su da iko akan abin da sun ka aikata da koni ai amilu abinda sun ka aikata la yajiduna lahu sawaban bil akhirah ba su samun sakamako gare shi a lahira kama la yujadu ala sawani shay'un kamar yadda ba a samun komi akan wannan falale min turabi na turbaya allazi kana alaihi wanda ya zan aka wanda ƙurar da ta kasance a kansa la yazhabil madar lahu domin ruwan sama da an kai sun kwashe wannan turbaya sun yi awon gaba da ita wallahu la yahdi al-qawmal kafirin Allah baya shi yadda mutane kafirai wato kun ga misalin wato wanda ka yin aiki na alheri ya zo yana goli ko da mace ce take kyautata ma mijinta ran magana kuma zai ta ce ai na ai ma kaza in ba dan ni ba ba cikin gidan gawa kai ma abu kaza kaza kaza to duk ta wanke ladar ta bata da komai ran lahira za ta tashi kamar an wa dutse wanka komai babu kun gane ko wato misali kamar irin katu dutse haka iskan nan da aka yi na yanzu yazo yana ta kwaso kura yana zubawa kuma dutse yana kan abin nan tudu ƙasa da shi gangare to da duk an kai ruwan warko na shifka in ka hau bisa dutse nan zaka samu wani abu na turbaya to wanda ka yin abu na alheri ya je ya ta faɗa ko ya ta gaggaya ma wanda yawa to ranar lahira yana tsammanin ya tara abin kirki sai ya je babu komai duk ya ɓata abin da ya aikata Allah ya kiyaye to mu ci gaba ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها واجل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها واجل فبل wallahu bima ta'maluna basir to bayan mun gama da masu gori sai kuma masu yi don Allah waɗanda ba su yin gori Allah ya ce wa masalu misalin nafaqatul ladzina yunfiquna amwalahum misalin ciyarwa waɗannan da ke ciyar da dukiyarsu ibtiga'a barzatillahi don neman yarda Allah wa tasbita min anfusihim da kuma tabbatar da lada ga kanunsu ai ta haƙiƙan littawabi alai don tabbatar da lada gare su bi khilafil munafiqina sabanin munafiqai allazina la yarjuna wanda su ba su kamnar ranar lahira li inkarim lahu don ba su da lahira ba kamar sali jannatin kamar misalin gona ce gona ko mai kyawu bira watan wadda take kan jigawa tudu asaba hawa bidu wanda ta samu makaɗin hadari ya zuba mata ruwa fa'atar ukula sai ta bayar da abincin da ta saba bayarwa da ibaini ninki biyu wato inda ana yin dame goma to bana sai aka yi dame ishirin ai misalai ma yi firmin gairu a kwatamcin ninki biyu na abin da watan take hitarwa ɗin itace fa in lam yusbiha wajidun to da yake jigawa ce ko da bata samu makaɗin hadari ba faɗallun to in ta samu yayyahi madarun habibun shine ruwan sama mai sauki yusibu ha ya same ta wa ya kafiha to ya ishe ta lirtifa'iha saboda da zaman ta tudu al ma'ana abin da ma'ana tukmiru wata za ta ya'yan itace kuma za ta dadu Kasurar maɗaru madaru am kalla ruwan sama yayi yawa ko ya zan kadan haka zalika nafqatu man zikir haka na ciyarwa waɗanda anka ambata masu yi don Allah tazku inda lahi za ta dadu a wurin Allah kasurat am kallan ta zan da yawa ne ko ta zan kadan ne wallahu ma ta'maluna basir Allah mai gani ne da duk abin da mutane ke aikatawa fa kun bi zai saka ka muku da shi saboda haka wannan aya kuma ta nuna mana wanda ya aiki don Allah to aikinsa ko kaɗan na ne ko da yawa ne to in ya je lahira zai tarar da sakamako mai yawa domin Allah shine abin nan yamhaqullahu riba wa yurdis sadaqat to ko da kai kake dada abu kaga zai girma balle a ce Allah ne mai dada to in yanzu Allah ne mai dada abu ai kaga girman sa Allah ɗaya san iyaka tunda yana da iko yana da abin dadawa to mu ci gaba aya wa ayatu ahadukum an taquna ala jannatun min naqilin wa anabin tajri min ba'di al naharu lahu biha min kulli samarat وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيثار فيه نار كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون To ga wani misali da Allah ya kawo na maganar riya na mai yin riya ko ko wanda yake yin abu ya zo ya ta gori ya ta faɗa na yi kaza in ba ni ba waka kaza da sauransu to sai Allah ya kawo misali kamar mutum ne wato ya yi ta neman kuɗi ya yi ta neman kuɗi tun yana yaro bai yi amre ba sai da ya shekara 63 ya samu kuɗi ya tara kuɗi zai ce to yanzu zai yi aure sai ya yi aure aure 'yan mata hudu da yawo yan mata hudu shekarar farko sun kayo ko wace haihu sun kayo mai yaya hudu tun daga abinci bayan shekara biyu sun ka sake wa yaya hudu takwas kenan bayan shekara biyu sun ka sake wa yaya hudu yaya goma sha biyu kenan cikin shekara hudu an ka sake shekara biyu sun ka haihu hudu sun zama yaya goma sha shidda cikin shekara shidda an ka sake shekara biyu sun ka haihu sun ka yaya hudu sha shidda ga waɗannan sun zama yaya ishirin cikin shekara goma a shekara takwas can da yana da shekara sittin da uku yanzu ga shekara takwas shekara saba'in da ɗaya kenan duk tsohon da ya kai shekara saba'in da ɗaya to ya isa ya nemi wurin hutawa ga gonaki ga koni to ana cikin wannan hali ga 'ya'ya ƙanana manyan 'ya'yansa su su wanda shekara goma goma ai shekara takwas takwas manyan 'ya'ya su wanda shekara takwas takwas mabiyansu shekara shida mabiyansu shekara hudu mabiyansu shekara uku mabiyansu kuma haihuwar bana in shekara hudu abin nan biyu mabiyansu haihuwar bana ya'ya ashirin to cikin dare sai aka yi wata irin guguwa guguwan nan da ta biya garken shi na shanu gaba ɗaya shanu sun ka kone an ka biya garken raƙuma ya kone gonaki ne duk sun ka kone an ka waye gari barayi sun je sun washe bankin da ya ka ajiya sun kwashe babu ko sisi ga ɗaya ashirin ga shekara a saba'in da ɗaya shi in gari ya waye gobe da safe babu abin da za a daka a yi tuwo a yi burabusko shin da shi da almajirin da abbakin kasuwa yana neman na kosai ni a bambancin su don zan babu duk ɗaya suke ko duk ɗaya suke to shi an misalin mai riya zai yi ta aiki zai yi ta aiki har mutuwa ta kama shi ko da zai je lahira sai ya tara duk abin da ya tara nan duniya ya kone abinai da riya da cutar da mutane sai ya je lahira ba shi da kokon babu damar ya komo duniya ya sake sabon aiki don an riga an je lahira ita lahira wani gari ne wanda in an je ba a dawo ba. kwata ya lahira to can zai zauna lahira ba wagga duniya za a da a sake zama ba za a tashi amma tashin da za a yi ba ka komawa gonar ku ta gangare ko gonar ku ta tudu ko ta hanyar abin nan hanyar dawaka gonar da a can lahira in ka yi shuka ciki to in baka yi shuka ba ka tarar da mako wanda ko je waya ba ka son gani ta haka haka shi an misalin wanda ka yin aikin kwarai shi bata da riya shine wannan aya za ta gaya muna. ta gaya Allah ya ce aya wadda arikun yanzu shin ɗayan ku yana so an takuna lahu jannatu ya zaina da gona min nakhilin da dino wa da inabi ta jarimiya biyun ta ta al'anaru ƙoramuna ta gudana a cikinta lahu fiha min kulli samarati yana da ko irin ɗayan itace a cikin wannan gona wa kada asaba wal kibar to kuma gashi tsufa ya kama shi kada ufa ya yi ranni min al-kibar saboda tsufa na al kasabi bai iya sana'a wala hu zurriyatun du'afa kuma gashi da 'ya'ya ramna na waɗanda ba su iya nema makansu auladin siga iya ƙanana la kadiruna alai wanda ba su iya kasuwanci fa asaba ha'i isarun sai wata guguwa ta zo ta fada wannan gona fihi narun kuma guguwan nan da wuta a cikin ta fa sarakat ta kone gonan nan ta shiga ba dai fa kada ha ya rasa wannan gona hawa jama'a na ilaiha mai tsananin bukatar da yake yi da gona sai ya zan babu gona wa ya huwa wa auladu ya zauna shi da ƴaƴa ne ajaza su zama cima kwance mutahayyirina suna ɗemuwa lahilata talahu ba su da wata dubara wa hadha tamsilun li nafaqatil mura'i wannan shi an misalin ciyarwa mai riya wal manne da mai goyi fi zahabi haga tahiyyar ladashi wa adami nabi haga rashin amfaninta ahwa jama'a ya kuna ila cikin lokacin da yake bukata zuwa gare ta bil akhirati al akhirah wal istifham wannan tambaya bi ma'anan nabi ya ka son haka ba mai so to kar ai wani ibn abbas an samo daga dan abbas yace huwa li wannan misali ne an kasa ga wani mutum amila da da'ati wanda ya aiki da da'a summa da isa lahu shaytan sannan an ka aiko mai da shaytan fa amila ya aiki bil ma'asi da sabo hatta a haraka amala har ya kone ayyuka ne gaba ɗaya waye gari ba shi da komi kazalika kama bayyana ma zikira kamar yadda aka bayyana abin da an ka ambata a nan baya yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkaruna ko cewa za ku yi tunani ku bayyin gori, ku ba cutar da waɗanda kun ka ba taimako fa ta'tabiruna kuma ku azantu ku lura da wannan za mu ci gaba يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تقلبوا فيه واعلموا أن الله غني حميد To bayan an gama bayanin masu gori sai kuma aka juyo ga masu dukiya da cewa su yi zakka. Sannan wajen zakka ɗin ana so in za ka yi zakka ka ba da mai kyawu. Ba za a ba a son ka ɗauki zakka irin wadda kai da za ka ba da rance. in an ɗauko irin wannan an biya ka wajen rance ranka zai ɓaci to in dai ranka zai ɓaci an baka irinsa wajen biyan bashi to kakka ɗauki iri ne ka ba Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da kun kai imani an bi ku ku ciyar aiza ku ku yi zakka min dayyibati ma daga kyawawan dada dan abinda kun kai sana'a ko kuka noma ko kai tsoro tsuruni min almali na dukiya wa min tayyibati ma akhrajna lakum kuma ku hitar daga kyawawan abin da muka hitar muku da shi daga cikin ƙasa shine min al daga cikin ƙasa min al-hububi wa thimari na hatsi da ɗiyan itace wala tayammumul khabisa kar ku ta ma mummuna mara kyawu arradi ya zama min hutun na cewa cikin za ku ɗiba ku yi zakka to kar ku yi haka nan fi zakatu wajen zakka aka bi alhali ba ku zan kuna karba tai ba alkhabith wannan mummuna law uditumu inda an ba ku bibi biyu wajen biya hakoki waɗanda ku da mutum zai zo ya ramci masarar ka mai kyawu ko geron ka mai kyawu ko dawa ka mai kyawu ko shinkafa ka mai kyawu ko alkama ka mai kyawu eh, da ramce amma lokacin da zai biya ka sai ya je dibi mummunan alkama ko mummunan gero ko mummunan dawa ko mummunan masara ko mummunan shinkafa ya taho da wannan buwe ce to ga buhunka da na ramta alhali kai ba za ka karba ba illa an tukun sai dai in ka hada da hakuri ka kawo da kai an gane ko duk ta zahuri da sun cewa gaddal basar da ido to in ya za haka tsakaninka da mutum haka zai gudana fa kaifa ta yaya tuwa tuna hu minhu haqqallah kuke dauka haƙƙin Allah ku baya cikin irin wanda in an biya ku bashi sai ranku ya baci sannan ku karba wato in an zo biya an ka ce ga abin da ga abin wani na kawo sai ka dan bude buhu sai ka ga shinkafa an garwaya da mummuna da mai kyawu da wata iri da rubabba ka ce wani haka an kai amma dai wani ka san dai ba a kyauta ba ko sai ka yi wai sai ka gaya mai haka an kai kuma abin bana haka ya zama abin haka an kai ce to wani dai hakuri ce ka san dai ba a kyauta ba ko ce to shikenan to Allah ya sauke Allah ya kai mu ba. wato kana nuna baɗin ya to ba za ka bashi ba to in ya zan wannan haramce ya yi ya mai ma amma da ya zo mai ma baka karɓa ba sai da ka gama da yan maganganu to ya za ka ɗauki wanda ya baka duka duka shi ya baka ka ɗauko mummuna ka bashi babu hankali a cikin wannan to in ya za haka ne to ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah mu, Allah mawadaci ne an nafaka kun daga barin cewa ko baka ciyar ba baka cuci Allah da komi ba hamid kuma ya babbe ne mahmudu ala kulli halin ko ka gode ma Allah ko baka gode mai ba kai duk ne an taru an ki gode ma Allah hamid da nafsahu da nafsi ya yi kansa da kansa yabon sa ya isa mai ba sai mun yabe shi ba الشيطان ما الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم to sannan kuma ka yi tunani irin wannan tunani da yake zo wa mutum na in ka zo hidda zakka shedan ya ne yake nuna ma kakka baya shedan ne sai da aka san da duk ka zo za ka yi zakka shedan ya zo yana baka shawara ka san wa shedan ne dan haka Allah ya ce a ash-shaytanu ya'idukumul faqara wato shaidan yana tsorata ku yana hirgita ku da talauci ai fa bihi yana tsoratar da ku da talauci in ta tasaddaqatum in za ku yi zakka fata masa ku sai ku rike yace kar ku bai in ka baya za ka koma haka nan to na wahalar da ka sha baya kamin ka samu wa murukum bil fasha amma kuma ya umurce ku da alfasha albukul shine ruwa wa man zakati da hana zakka ko kuma ya umarce ku da albasha, ka da zakka shedan ya kira wa ya toko wa gidanka ya maka kiɗi ko sani sani sabulu sani sabulu sani sabulu ya to ya kiɗi ka ba shi mota ka ba shi riguna ka ba shi dubu hamsin ko dubu ɗari ya ta ya sha giya to kaji wani ko wani sani dan indo to duk wannan in ka ji wannan irin zuga shedan ne wallahu ya idukun magafira Allah ya nemi ku alkawalin gafara minhu ta da gare shi na kuma ga gafarta muku zunuban wa fadala kuma Allah na yi muku alkawalin falala wato zai kara muku rizkan kalaba minhu in ka ba da zakka duk mutumin da ya hidda zakka ba na ya hidda dubu ɗari in dai iyakar zakka ta kenan dubu ɗari to baɗi sai ya hidda da zakkar dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku babu baya sai dai gaba duk mutumin da kage ya hidda zakar dubu ɗari bana ba ya hidda ta dubu hamsin to ƙarya ne ba dubu ɗari a zakka ta ba eh ƙarya ne dubu ɗari biyu da hamsin ne ya bai ya ƙi hidda hamsin ɗin shi yasa Allah ya dawo da ita hamsin eh duk mutumin da ya zakka yadda take hakikatan ko ga gonarka ka hidda zakka ta kwarai to bai yiwa baɗi a ce baɗi ka hidda ƙasa da haka na abin da ka hitar bara domin rashin zakka yana ɗauke albarka hatta ƙasa kanta ƙasa wannan da kake shuka ka zuba takin haka gaji sai takin ma ya zama sanadiyar soti geron sai ya kai nani zakka haƙi buhu shidda kuɗi eh kudi ina jin dubu saba'in da wani abu dubu saba'in da shidda ko dubu saba'in da shidda da ɗari hudu dubu saba'in da shidda da ɗari hudu wallahi wasi'un Allah mayarwacin falala ne alimu masani bil munfiki da mai ciyarwa saboda Allah ta mu ci gaba in sun shekara sai ka kasa arba'in ka bada kashi guda daga nan abin da ya sama da har ila ma la nihayata buhu shidda a'a goma za a kasa a bada guda daga buhu shidda abin da ya sama da na'am يؤتي الحكمة من يشاء ومن hikmata fa فقد أوتي khayran كثيرا وما يذكر إلا أولو Allah na bayar da hikima ga wanda ya so shine ilimi mai amfani wanda zai kai mutum ga yin aiki saboda Allah wa man yutul hikimata duk wanda an ka ba hikima fa ya utiya khairan kaseera hakika an bashi ilimi mai yawa li masirihi ila sa'aratil abadiya domin komawa ta zuwa ga arziki na har abada wa ma ya ba wanda yake wa azantuwa ya yi aiki da abin da Allah ya bashi na hikima illa ulul albab sai ma abuta hankali ashabul uqul wa ma anfaqa wa ma anfaqat na nafaqatin aw nafaratin min nafarin fa inna Allah yaqlamu wa ma min anzin wa ma an bakatun duk abin da kun ka ciyar min nafaqatin na ciyarwa addaitu min zakatin aw sadaqatin wanda kun ka bayar na zakka ko wata sadaka aw nazartu min nazarin ko kuka yi alwashin wani bakance ba faitun bi kun ka cika da shi fa inna allaha ya'lamu to Allah ya san da wannan abin bai jazi kum alaihi kuma zai saka ka muku ko mai kyawu a kansa wa malil zalimin min ansar azzalumai masu zalunci biman zakati da hana zakka awin nazar ko masu hana alwashi aw bi wani irin baki ko ko su azaciyarwa bi gairi mahalli ba a mahallin ta ba min ma'asillahi wajen sabon Allah kamar ba shata da sauran maroka to ba su da ne ansarin wani mai taimako mani ina lahum min azabi ba su da masu kare su daga azaba Allah na'am in sadaqati wa wa al لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن tubdu الصدقات إذا هو كبين da sadakoki na nafila waɗanda ba wajibi ba ma ya madalla wannan wato bayyanawa ne ma shay'un shay'an idza'uha madalla da abin da kun kai na bayyana ta wayan tukufuwa idan ko kun ka koye ta aitu sun ruwa kun ka koye ta wa tutu alfukara kun ka kai ta ga talakawa wa huwa khairul lakum shi alheri gare ku min ibda'iha daga bayyanar da ita wa ita ya haɗa yare kuma kai ma mawadata amma sadaqatul fardi amma ita sadaqa ta farilla ta zakka fal abdalu izharu abin da yahi ka bayyana ta domin kore tuhuma bayan kore tuhuma li ta dadi kuma don ai koyi da kai wali Allah ya hama kuma don ka a tumce ka a ce baka zakka wa ita wa alfuqara muta'ayyinun kuma ba talakawa wannan farzu aini ne ba a ba yan uwa wato ba duk wanda ciyar da kai ciyar da shi ya waje ba kan ka ba shi zakka wa yukaffir Allah madaukin sarki yana kan karewa an gare ku min sayi'atikum daga zunuban wallahu khabir Allah mai labari ne bima ta'amalu da abin da kuke aikatawa alimun bi batinihi ka zahiri Allah ya san batinin al'amarin ku kamar yadda ya san zahirin sa la yakhfa alaihi shay'un minhu ba abin da yake koyuwa na ayyukan ku ga Allah ma mana annabiyu yayin da annabi ya hana mana tasadduq ga yin sadaka alal mushrikina akan kafirai da yuzdumu don su musulunta nazala sai Allah ya saukar da aya ko muka kai? E. laisa e. to shi ke sai ku kwana eh lokaci ya yi guda uku kanin mu yi addu'a na'am Ah, assalamu alaikum a ah, wani mai wani tambaya ta tambaya cewa Allah gafarta malam idan mata mijinsu ya mutu ya bar 'ya'yansa da iyayensa sai ya bar dukiya da kuma kayan abinci shin wayannan mata za su yi amfani da wannan kayan da aka bari ne kafin su gama ta kaba ko kuwa za a tara wannan kaya a je gidan rabon gado to to abinda in mutum ya mutu abinda ya cancanta a sauri a raba gado domin kada wani ya ci da haƙƙin wani idan akwai wani abu da ake jira to ana iya ranta mata cikin abin da an ka bari su ci abinci kamin a raba gado in an zo wajen rabon gado sai a cire cikin abin da sun ka samu na gado wannan shi a wajibi duk da yake al'adance nan ba haka ake ba sai a yi abinci wani lokaci har a canye abubuwa masu yawa sannan a raba gado alhali kuma cikin waɗanda an ka bari a shi bai cirko kamar 'ya'ya ƙanana masu shan nono na sai kuma suka gaba a matan da matar da mijinta ya sake ta tana kuma shayarwa to shin ciyarwa da ita da shayar da ita da wannan yaro a kan mijin yake ne ko kuwa? eh yana kan miji shi a karatun da muka yi jiya mutumin da ya saki matarsa tana da goyo to zai ci gaba da ciyar da ita da shayar da ita da yi mata sutura har ta yaye dan da take goyo wa alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna fi dalika ciyar da ita da yi mata sutura yana kan uban da a cikin lokacin da take shayar da wannan yaro har lokacin da ta yaye to wanda kuma aka sake ta ita kuma wata shayarwa to ita ce da ta shayar ta kamin yake har ta zama idda ko kuwa ita ma wanda an ka saki ba tare da tana shayarwa ba da cinta da shanta da wurin zaman ta har ta gama idda yana kan wanda ya sake ta wannan shi a shari'a Kuma bai halatta a hidda ita da ɗakin ta ita ma bai halatta ta ta sai ta gama idda to in ta yi ta zalunci kanta don wani haƙƙi ne na ta tabbai eh mu yi salati ga annabi ɗan yi salawati uku akwai wani yaro da Allah ya warasuwa an aiko da naira hamsin a yi mishi addu'a kuma da waɗannan tsofaffi da suka rasu jiya da maman su malam abu da tare da munan da kuma wasu da ta bani wadda Allah ya rasuwa dare shekaran jiya اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لحينا وميتنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وهاجرنا وغائبنا ودائنا وعاسينا اللهم ارحمهما واعف عنهما وعافهما اللهم لا تهرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغسلهم بماء وثلج وبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما انك الثوب الابيض من الدلد وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم اللهم اغفر لنا ولهم يا ارحم الراحمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu التفسير القرآن alkur'ani a wannan wata mai alfarma watan ramadan a cikin tafsirin jalalai na suratul bakara a wannan masallaci mai daraja mai alfarma masallacin garin Potoskum a State har yau dai muna cikin kashi na biyu na suratul bakara wadda take bayani akan mu'amalat da kuma al'akamul ijtima'iyya بين الإنسان والإنسان bayan mun yi bayani je akan hukunce-hukunce da dama har yau dai muna ci gaba da maganganu akan waɗannan in an taɓo ɓangaren jihadi a komo ɓangaren mu'amala jiya mun ƙare karatunmu bayani kan sadakoki idan mutum ya yi sadaka wadda ta ƙwarai ba da ita ga inda Allah ya ce to bangiji Allah zai ba shi ta sakamako kuma ya dindin mai laifukan da ya yi Allah yana da labarin duk abin da mutane ke aikatawa to a yau kuma za mu tashi akan wato yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo dokar ta ɓaci akan cewa kada a ba kahirai sadaka har sai sun matsu sun shawaya sun musulunta to sai Allah ya saukar da aya cewa al'amari ba hannunka yake ba al'amari yana hannun Allah Allah shi ke shirye da wanda ya so da ikonsa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam laisa alaika hudahum shirya su ba dasa ga nauyin kanka take ba ayin wato shiryar da mutane ila dukhuli fil islam zuwa ga su shigo cikin addinin musulunci wannan baya wannan nauyi ba aikin ka bane innama alaikal bala abinda an wajibi akan ka isar da saƙon Allah in ka isar da saƙo ka gama naka walakin Allah ya hadi man ya sha sai dai shi Allah shine yake shiryar da wanda ya so hidayata hu shiryar da shi ila dukhuli fihi zuwa ga shigowa cikin addinin musulunci wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kun kaciyar na dukiya shine alheri bali an fusa kunto kun yi wannan don amfanin kan ha sawaba hula laha domin ladaciyar wannan za ta komo ne ga ku wa ma tunfiquna illa a wajhi Allah kuma ba za ku ciyar ba ko kan ku ciyar sai dan neman yarda Allah ai sawabihi neman yarda Allah la da Allah la gairi ba wani neman yarda Allah ba ne a aradi duniya ko ne a garadin duniya na kadarorin duniya ko bukatun duniya khabarun bi ma'anan na wannan labari ne amma ma'anarsa hani ma'ana kaf ku yi sai don neman yarda Allah wa ma yi komin khairin duk abin da kun kaciyar na alheri ko mi kankanta sa ko mi yawansa? yawan ilaikum yuwaffa za a cika muku jaza'uhu sakamakonsa wa antum la ta'lamuna eh, la tulamuna kuma ku ba za a zalunce ku da komi ba ai la na minhu an ba a tauye muku komi na na lada abinda kun kaciyar komi girma abinda kun ciyar, to sa tana nan komi kankanta sa sa tana nan Allah baya rage muku komai daga cikin abinda kun ka bayar na alheri na'am للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا بلاد يعصمهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم to a tu, sadakokin da ake bayarwa lil fuqara ana ba da su ne ga mabukata talakawa wannan khabaru mubtada mahzuf wannan labarin mubtada ne wanda an kashe ta taqdiruhu as-sadaqatu su talakawan nan allazina usiru fi sabilillahi wadanda an ka tsare su waɗanda an ka tsare su don daukakawa kalmar Allah wato duk wanda yake an dakatar da shi don wani aiki na musulunci to ya cancanci a bashi zakka ya cancanci a bayan sadaka kamar lokacin da musulunci yake gudanar da al'amura irin mallamai masu karantarwa da alkalai masu shari'a a kotu domin can farkon musulunci shi alkalanci wato ibada ce da alƙalanci da karantarwa da limanci don matsayi ne na aiki na ibada sau da haka asalinsu ba a ba mutum albashi to amma duk abin da ya faɗo kamar masu zuwa jihadi ne duk abin da ya faɗo na sadaka ko zakka ko wata ganima ko musun ganima to ana yi ma waɗannan mutane albashi ciki domin dukiyar baitul mali ce to duk wani mutum wanda yake an tsare shi don wata maslaha ta mutane to in an tashi ba da sadaka su ake ba kamar yanzu mallami kun tara yaran ku tun da safe yana karantar da su ku kuma wani ya yi kasuwar galda wani ya tafi ganjarma wani ya tafi bulkaciwa wani ya tafi abuja wani ya tafi lagos wani ma ya tafi landa amma 'ya'yan kunanin shi ko ya tsare su tun da safe yana karantar da su har sha rana kuma da an yi sallah azhar zai dawo ya zauna yana na yana karantar da su har magariba kuma da an yi sallar isha'i yana nan tsare da zuwa kare goma sha biyun dare to yaushe ya samu zuwa abuja ko ta yi abafa to shi bai ce abin